وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar bakwai ga watan almuharram shekara ta dubu da ɗari hudu arba'in da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da lissafin sha uku ga watan julai shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu wannan shine darasi na saba'in insha Allahu cikin jerin darussa daga littafin as-sunna wallafar al'imam imam abubakar ahmad ibnu amr ibnu abi asim rahmatullahi alaihi ah, al-imam abi asim ya rasu hijira shekara 287 ah, wannan littafi nashi na as-sunna ɗaya ne daga cikin muhimman littattafai waɗanda ake lissafa su a matsayin masadir na aqidatu ahli sunnati wal jama'a aqidar salafiyya Allah ya saka mishi alkhairi malam yana mana babuka wanda suna da yawa kwarai da ya yi ta kawowa game da al-khawarij ‘yan ƙato, ‘yan tawaye, ‘yan fito na fito, ‘yan zanga-zanga, masu ja'in ja da shugabanni wanda asalinsu daga ainihin wato waɗanda suka fara yin wannan tawaye a musulunci su ne wanda suka fito na fito da sayyidina Ali dan Abu Talib ubangiji Allah ya ƙara masa yadda za mu tashi a lambar tarjama ta ɗari tara da hamsin da biyu faɗin malam da ya ce haddasana Abdul ibnu Abdulsamad, قال حدثنا أبي قال حدثنا سويد العجلي صاحب القصب قال حدثنا ابو مؤمن الواثلي قال شهدت علي بن ابي طالب حين قتل الحروريه فقال wannan isnadi daga malam abdul warith abdul samad ibnu abdul warith shine an haddasa abi din wato zai abdul samad dan abdul kenan at-tanwari yace shi kuma haddasa suwaid al-ijli suwaid ibnu abd rabbihi al-ijli wannan bai da hadisi a cikin kutubus sita sai dai a cikin littafin ishratun nisa na limamun nasa'i sannan ibn hibbana ya ambace shi a cikin kitabu thiqat shi kuma yace daga shake malakabi da sahibul qasr yace sana abu mu'min al abu mu'min al da ifi ne kamar yadda limamun zahabi yake faɗa kamar yadda kuma ibn hajar yake cewa maqbul ya'ani inda mutabaa ke shi kuma yace shahidtu ali ibn abi talib kaga na akwai mutaba'a dan hadisin mun ji irin sa da yawa na shaida sayyidina ali dan abu talib hina qatala al-haruriyata lokacin da ya kashe yan kalakatan nan na haruriya fa qala yace umburu fil qatla aje a bincika mini cikin gawawwakin nan rajulan wani mutum yaduhu ka annaha thadiyum mar'a hannunsa guntalalle yana da wani gundulmi kamar nonon mace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhbarani anni sahibu nabi ya gaya mun ni ne zan kashe shi faƙallabul qatla falam yajidu aka yi ta jujjuya gawawwakin ana neman wannan gawa ta shi khuwaisira kenan ba a gani ba qala afwan ba khuwaisira ba ta shi wannan mai mai dungulmin fa qala lahum aliyun sai aliyu yace unduru a dai a ƙara dubawa qala wa tahta nakhlati sab'ati nafarin wa tahta nakhlatin sab'atu nafarin kasan wata dabino ga gawawwaki nan har guda bakwai fa qallabu sai aka jujjuya su fa nadaru aka duba fa idha huwa fihi sai gashi cikin wannan wajen fara'aitu shi abu mu'min yace sai ina kallo ji abihi fi rijlihi hablun aswad aka zo da shi a kafarsa akwai wata igiya wadda aka jawo gawai kenan baka ulqiya baina yadaihi aka wurgar da shi gaban sayyidina ali fa kharra aliyun sajidan sayyidina ali ya fadi ya sujuda godiya wa qala yace abshuru qatlakum fil janna ina muku albishir cewa ‘yan uwanku musulmi da aka kashe a wannan yaki ‘yan aljanna ne wa qatlahum finnari kuma kusan wanda aka kashe cikin waɗannan ‘yan kalakato su kuma ‘yan wuta ne wannan isnadi yana da rauni saboda abu mu'min ɗin can sannan kuma suwaid ibnu ubaid eh, ibnu abdurabbihi shi kuma wato maqbul ne amma dai hadisi ne wanda yake yana da shawahid al-imam ahmad ya rawaito shi a cikin abdullahi dan gida ahmad ya rawaito shi a cikin as-sunnah da kuma khatibul bagdadi a cikin tarikh da nasa'i a cikin khasa'isu ali da kuma eh, abin nan okay wancan cikin khasa'isu ali ne ba ba ba ya shartun ba khasa'isu ali قال حدثنا ابن ابي عمر محمد بن عبد الله بن ابي عمر كنا قال حدثنا سفيان هو ابن عيينه عن العلاء ابن ابي العباس وانا علاء ابن ابي العباس وان ya ji abu tufail amir ibn wasila yuhaddithu an bakr ibn qarawish ana cewa ibn qarawish ana cewa kuma ibn qarwash kamar da ya rubuta anan akan karanta qarawish a dawo da alif din tsakanin ra'un da wawun ko kuma a bashi da yake a ce haka a ce qarwash an sa'ad bin abi waqqas qala dhukira rasulullahi sallallahu dhakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dhafudya annabi ya ambaci mai ɗan nonon nan faƙala ya ce shaitanun rahada ra'il ibil ya ce wani hatsabibi ne kamar hatsabibiyar macijiyar kan dutse ita ce shaitanun rahada wato wadda take da kogo a kan dutse kaga kowa na jin tsoron wannan macijiya ya ce ra'il khair makiyayin dawakai ne wato ba ƙauye ne tukururin jahili wanda bai da aiki sai kiwon dawakai amma zai zo ya sa baki a cikin harka addini aura'il jabal ko kuma annabi ya ce mai kiwo akan dutse a wata riwaya kuma ra'il ibil mai kiwon raƙuma ya hatadiru rajulun min bujaila ya hatadiru rajulun min bujaila wani mutum daga kabilar bujaila zai faɗo da shi daga kan dutse yuqal lahul ashhab ana ce da mutumin al-ashab abu al-ashab wa alamatuhu fi qaumihi zulma alamarsa a cikin wato mutanensa shine zulma ana fasara zulma anan da jahilci ko rashin kan gado annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta siffar wato waɗannan khawarija ne cewa mutane ne wato hatsabibai ƙauyawa jahilai waɗanda suke da rigima da rikici wanda kuma ba su da alama da ta wuce jahilci su ne duk inda ka ga watan masu irin wannan ɗabi'ar za ka same su da haka qala sufyanu akhbarani ammar ad-duhani ammar ibnu abi muawiyata al-kufi kenan wanda yana da riwaya a cikin muslim da al-arba'a yace mishi a fata darahu rajulun min la yuqalu al ashab abun al ashab a wajen yakin wanda ya turo shi ya fado da shi kamar da annabi ya faɗa wani mutum ne mai suna al-ashab ibn al-ashab ah, yace wa haddathani shayban ibn farrukh Kala hadathana sulaiman ibn daga daga shayban ibn farrukh abu muhammad al-aili kenan wato wanda ya rasu 236 yana daga cikin malamai wanda suke ah, kamar yadda al-imamu az ah, yake fada yace kana yaral qadara malami ne da yake da aqida ta ƙadariya, kamar yadda yake galibin abin da ke faruwa da malaman ƙasar basara yace ittarran nasu ilaihi bi akhara sai daga baya ne da mutane suka tirsasu zuwa ga isnadojinsa sai zai kuma suna koyon karatu a wurin shi amma da mutane sun kyamaci karatun shi al-Imam Muslim da Abu Dawud sun riwaya daga gare shi Allah ya gafarta musu shine ke cewa Haddasa حدثنا ibn al Mugira. babban limamin cikin malaman musulunci din nan daga cikin jama'a kala dasana humayd ibn ibn hilal al-adawi al-basri an abdullahi ibn samit an abi dharrin sayyidina abu dharrin yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nabi yace inna ba'adi min ummati bayana a cikin al'ummata wato musulmai ne kenan ya kunu min ummati qaumun ko kuma annabi ya ce za a yi wasu mutane cikin al'umma ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qara'una alquran makaranta alqur'ani ne la yujawizu taraqihim baya wuce makogwaron su alqadi iyad a cikin sharhin muslim yake cewa fassara biyu ne a wajen wannan ko dai la tafqahu qulubuhum wala yantafi'una bima yatlunahu yace ko dai a ce zukatansu ba sa amfana da ƙur'ani, ba sa ganewa abinda suke kanta ba musu amfani wala hadda lahum siwa tilawati ba su da wani rabo sai tsabar karatu saboda haka da bakinsu da makogwaransu da sauran abin nan a da'u nutukin su kaɗai suke aikin kawai amma babu babu fahimta babu ganewa babu cin riba alqur'ani ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu yake cewa a yace la yasduru anhum amalun wala a, a imanu wannan karatun bai saman musu da aiki ko imani ingantacce shine ma'anar la yujawizu taraqihim ko hanajurahum a wata riwaya Ya da min addini suna ficewa daga addini kama kurju samu min ramiya kama yadda kibiya ke fita daga kwarin abin harbi thumma la na fihi ba sa sake dawowa cikin addini hum sharrul khalqi sune mafiya sharrin halitta wal khaliqati mafiya sharrin kuma ɗabi'a za gan a cikin halittu ba su da hankali sannan ba su da hali nagari dole a cikin siffofin khawarija yawan karatu babu fahimta da kuma rashin halaye nagari da kuma yin ayyuka wanda suke na ta'addanci Ya fita daga cikin addini wa qala ibn samit sai wancan malami mai riwaya shine abdullahi ibn samit daga abu zarin yace falaqitu rafi ibn amr al-gifari sai na gamu da wani sahabi mai suna rafi ibn amr al-gifari sahabi yana da hadisai kwaya biyu akha al-hakam ibn amr al-gifari dan uwan wannan sahabin fa qultu nace mishi ma sami'ita ma hadithun sami'tahu sami'tahu sami'tuhu min abi dharin qad dhakartu lahu hadha al-hadith fadakartu lahu hadha alhadith ce, akwai wani hadisi da na daga Abu Dharr kaji kaji kaji kaji fa qala sai yace sami'tuhu ana wa ana sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace yadda ya gaya maka yaji ni ma ji." ya samu mutaba'a kenan daga wannan sahabi dan uwansa wannan hadisi yana cikin sahih muslim haka ne ibnu hibana ya rawaito shi da bayhaqi a cikin dalail da ibnu abi shayba da wasu su kamar imamu ahmad ibnu hanbal da tayalisi da malamai da dama dai sun rawaito shi wa haddathana hudba wato ibnu khalid Alkaisi kenan qala haddathana sulaiman ibn al-mughira shine da wancan da muka ji sulaiman ibn al-mughira ya rasu 165 qala haddathana humayd ibn hilal daga humayd ibn hilal al-basri an abdullah ibn samit an abi dharr an nabi sallallahu alaihi wasallama mithlahu in wancan hadisin lam yashukka fi ba'di bai ce a inna ba'adi min ummati sai ya faɗa kawai ce sai ya kunu min ummati bai sa ba'adi ba Sima humu tahliq ya ƙara da cewa daga cikin alamar su akwai kwalkwabo suna yin kwalkwabo saboda a ganin su cewa barin gashi ma rashin imani ne mun karanta ma'ana wannan a baya ko wannan riwaya tana cikin sayin muslim ita ma ah, a tare da waccan wa da sana'u bakrin قال حدثنا ابن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز قال حدثنا إسحاق بن راشد عن الزهري wannan riwaya kuma daga abubakar Bakar ibn kenan an saba jin riwayar sa shi kuma yace daga Yahya ibn Adam Abu Zakariya Yahaya ibn Adam ibn Sulaiman shine al-Ahwal kenan malami ne da ya tattara ilimi mai yawa shi kuma daga yace daga Yazid ibn Abdul Aziz daga Ishaq ibnu Rashid al-Jazri maula Umar ibn Khattab yana da riwaya a cikin bukhari da al-arba'a sai kuma shi kuma ce daga az-zuhri muhammad ibn shahab daga abu salama ta dan abdurrahman da dahaq ibn qais waɗannan tabi'ai guda biyu su kuma daga abu sa'id al-khudri qala sai na abu sa'id yake cewa bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqsimu yaqsimu ganaima hunain annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin rabon ganimar da aka ciyo a yakin hunain wa yawmu hunain ya zabatu kasaratukum din nan kenan fa atahu rajulun min bani tamim sai wani mutum cikin kabilar bani tamim sai yazo fa qala lahu yuqal lahu zul khuwaisira ana ce mishi zul khuwaisira fa qala ayi adalci da ya manzon Allah fa qala lahu sai annabi ya ce mishi khibta wa yana zuwa da riwayan kuma khiftu wa da ana karantawa haka da haka ibnu hajar yake cewa nawawi cewa ruya bil fathi waddammi idan aka ce hibta wa khasirta ka shiga uku ka lalace ko kuma hibtu wa khasirtu na shiga uku na lalace wato ni annabi in ban yi adalci ba to na shiga uku kenan in kuma aka ce hibta wa khasirta to kai kuwa ka taɓe ka lalace domin kuma sai a yi ta'aliƙin shi da ɗayan abu biyu ka taɓe ka lalace saboda tuhuma da kake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka taɓe ka lalace in ka zama a ƙarƙashin shugaba azzalimi nau ya kawo wannan kasancewa ƙarƙashin shugaba azzalimi wanda kake ganin baya yin rabon arziki yadda ya kamata to ka taɓe ka lalace nau ya faɗi wannan yake cewa ai khibta iza anta li'annaka tabi'un li hakimin la ya'dil ka taɓe idan kana bayan shugaba wanda ba adali ba ko kuma ka taɓe da wannan muguwar magana taka ta zargin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illam a'dil khibta wa khasirta illam a'dil ka shiga uku ka taɓe idan ni ba adili bane thumma qala umaru da'ani aqtulu sannan umar ya ce ya manzo Allah ka bar ni in kashe shi kawai fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadha inna inna li hadha ashaban yakhrujuna inda ikhtilafin nas wannan mutumin yana da wasu mabiya wanda za su fito a lokacin da wato mutane ke sabani yaqra'una alqur'ana suna karanta alqur'ani la yujawizu hanajirahum baya wuce makogwaron su yamruquna min ad-din suna fita daga addini kama yamruqu samu min ramiya kama yadda kibiya ke fita daga kube daga daga ainihin wato daga daga ah, wato mashi kyauta daga kibiya wa ayatuhum rajulun minhum alamar wani mutum kamar cikin su ka anna yaduhu kamar ka ce hannunsa thariyul mar'ati nonon mace wa ka annaha da bad'atun kamar wani turin tsokan nama ta dardar wanda take karkadawa irin da nono yake karkadawa قال فقال أبو سعيد سم أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصر عيني مع علي رضي الله عنه هنا قتله kunne na ina jiyo eko din faɗin manza, Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin naga Aliyu yana kashe su sun mastakhrajahu hatta nazartu ilayhi kuma aka fito da wannan gawar har na gani da ido na hadisin sahihi ne yana cikin sahih muslim da sauran tafai a cikin shi akwai abubuwan lura na fa'idodi na farko tukunna wato mu lura da cewa ashe ba duk wanda yake da tsaurin idan ce ma shugaba ba ai adalci ba duk ba dukan shi ne mai gaskiya ba mu yanzu abin da muke ɗauka duk wanda yake da tsaurin cewa abin da shugaba ne yake ba daidai bane to kawai gaskiya yake bane kuma ba haka bane to shi ne bai da gaskiya ko mun gane har a wannan zamanin ba wai duk wanda zai ce zai ga ana yin wani abu da bai fahimta ba kawai ce zalunci ne ba dukkanin shi ne yake zama gaskiya ba sai yana da hujja ta ilimi amma mu yanzu mutane mun makance duk wanda zai zo ya ce shugabanni azzalumai ne to gani muke wani gwarzo ne mai gaskiya ne wani mutum ne wanda yake wato ɗan kishin addini mujaddidi da haka Muhammadu Yusuf ya yaudari mutane da haka zaki yaudari mutane da haka mai tatsi ne yake yaudarar mutane kuma har yanzu akwai mutane da ke magana da sunan malanta da ke mutane da irin wanda haka jama'a mu kiyaye ko da ku zai faɗo na abu a gaban shugaban sannan yana nuna kuma ƙarfin haƙurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kawaicinsa ce wani ya tsaya a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa irin wannan amma annabi bai mai komai bai kyale shi ya bar shi da halin shi yanzu ka kaddara inda wani ne yake wa'azi wani shugaba ke jawabi wani mai tsaurin ido ya ce ƙarya ne ba mu yadda ba kuma irin da suke cewa jama'a za a bugo da malamai daga kan mambari kana jin mamu za su kyale ko shi limamin ma zai kyale akwai limamin na limamin na yana rantsuwa da Allah cewa shi ba ma zai kyale ba wannan kaga ba sifar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam ba aikin manzon Allah bane ba irin na annabi bane ko mun gane yawwa shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ne da hakuri da dattako domin idan misali yanzu wani ya zo ya ce bari ya baro da limami yana hudu ba, aka ce a biye mai rikita masallacin zai hala ba za a sallar juma'a ba kaga an ɗauki hakkin mutane da yawa kuma za a samu casualties da yawa sannan ba a gane wato nagartan mutum da mujarradin iya tilawarsa sai an san halinsa da ɗabi'arsa da kuma izuwa wani mataki yake aiki da iliminsa so da za a zo neman aure a tambaye ka daga cikin halayen wanda ake so za a ba aure ka ce kai ai ya iya tilawa fa shi yake mana tahajjudi wannan ba ma'auni bane ba ma'auni bane a ji me mu'amalarsa da iyayensa da abokansa da malamansa da makwabtansa da abokan kasuwancinsa mu'amala yake so a tambaya anan so da ka yawan tilawa da yawan wato yana yi yana shan fari ya nuna cewa da gaskiya da nagarta sai an tabbatar da nagartarsa sannan kuma ana iya samun mutumin da ya karanta alkur'ani ya zama ashe ya yi rida tuntuni saboda haka ba hujja bane wani ya ce dan ya hadisa alkur'ani dole shi musulmi ne in ya tabbata kafiri ne shi kafiri ne asa kuma su da cewa su ma da ta alkur'ani ne amma kuma ana ce musu kafirai annabi yana za a samu ma da ta alkur'ani mai karanta shi kuma kafiri nan da ya zo ta'abiri ya ce ya murquna min ad-din saboda addini a gurin Allah ɗaya ne kawai inna ad-dina indallahi al Islam So haka da a ce yamruquna min al-islam da yamruquna min ad-din duk ɗaya ne sannan a karatu babu aiki yana iya sa mutum ya ridda dole sai inda aiki ya min al-din saboda ba sa aiki da karatun su sannan ashe babu laifi a yi kwatance da wani abu wanda sensitive organ ne ma kamar nonon mace da annabi ya kwatanta in ta kama ana iya kwatantawa da abu irin wannan sannan mu kalla da kyau jama'a wannan yana nuna cewa ashe duk yadda muka kai ga fusata da san ɗaukan mataki akan wani abu muna buƙatar izinin shugabanni akan wannan abu sabai su Umar su Aliyu da sauran waɗannan wato kwamandoji ba sa kashe wani sai da izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai har mutumin ma da annabi ya ce na so a ce kun kashe shi suka ce muna jiran umarni ne muna jiran umarni ne yace ai ba zai yi na ba ku umarni ta hanyar yaudara ba saboda haka wato su ba sa yin gaban kansu domin kuma jama'a ku lura yanzu ku kalla yanzu yadda muke malamai suna ta cewa kada a yi kaza mutane suna cewa jama'a malamai ku hakuri fa sai mu fa mun yi wannan abin yana da ban mamaki kwarai da gaske jama'a musamman ga wanda suke tutiyar su ɗaliban ilimi ne ahlus sunna ne wasu ma suna ganin 'yan salafiya ne su amma yanzu suna cewa su ba za su ji magana malamai ba maganan zukatansu kawai suke ji ko ba akan addini ba akan duniya ba za su yi abin da zuciyarsu kawai ta gaya musu abin da kwaɗiya ta ba su izini ba za su bi magana malamai ba shi ko sayyidina na Umar cewa ya manzo Allah ka bar ni nayi kaza da nabi ya ce a'a ai Umar ya ga cancanta a kashe ne ko da nabi ya ce ai Umar ya haƙura Kuma ma da yake yanzu muna ganin cancantar yin wani abu mu gane idan malaman mu suka ce a'a to mu yi haƙuri. sannan mu kalla an ambata a cikin hadisan idan muka ga hadisan gabaki ɗaya cewa galibinsu matasa ne masu ƙananan shekaru wannan yake nuna cewa jama'a matasa masu ƙananan shekaru su yi gungu to zai wuya a haifa ɗa mai ido idan babu sa albarkan dattawa a cikin abu shi za ka ga shi aure da yake matasa ne suke yin shi galibi sai aka ce a nemi sa albarkar dattawa shine iyaye su yadda su bayar in ko yara ne kawai suke yi da kansu iya soyayya ya zama ya zama dandi kenan ya zama wajo ko kenan ya zama auren muta'a kenan kisa aure bai yiwuwa sai da wali sai da dattawa ko mun gane to haka duk wani abu da za a yi ba daidai bane wannan nazariya a ce wai a ba matasa dama ba daidai ba ce, ko ina duk abin da ake so ya zama na arziki na mutunci ko da za a ba matasa dama su zama ƙarƙashin supervision da guidance na dattawa amma yanzu aka aka kai zarafin da matasa suna ganin ba ruwansu da dattawa su tunaninsu ya wadatar to ba za a yi fiɗa mai ido ba za a yi irin wannan ragas ɗin na jama'a wallahi jama'a duk yadda matasa suka kai gaba san jin wannan gaskiya dole sai an gaya musu yanzu ina ranar a ce wai an wayi gari duk wani malami da ya faɗa matasa abin da ba sa son ji da duk wani dattijo malami ne ko mai sarauta ko wani dattijo ne cikin 'yan siyasa ko manya a arewa dinnan wai matasan mu jama'a tsaurin idan su ya kai su dinga cin mutuncin waɗannan mutanen to wannan al'umma mustaqbalinta abin tsoro ne abin tausayawa ne ni dai ga tsakani da Allah ina jin tashin hankali a cikin rayuwata na ga wannan abu Ta da cewa ni ma matashi ne amma ina ina ganin abinda matasan mu suke yi na wauta to hankali na yana tashi na san kuma duk mai hankali yana jin tsoron me zai biyo baya a ce ba wanda ya sai ga matasa ku yi ko ku bari to kaji su na Umar da na Ali da makamantansu idan dattawa su manzan Allah su Bakar suka gaya musu sai su ce mun ji ko da ransu baya su. wuraren su baya so wannan abin da ya kawo duka wannan rigima sayyidina ali yana dattijo a lokacin lokacin halifancinsa ya yarda da tahkib shi da dattawa irin shi su abu musa suka ce sun yarda matasa suka ce wallahi ba mu yarda ba dan me za a ce bayan mun kusa cin nasara a yakin a ce wai ai sulhu ba mu yarda ba kai ku kafirai ne ma Shi ne irin wannan fa dan me malamai za su ce a ci gaba da jin yunwa kai malaman nan ma a zalimai ne ma kai malaman nan mamaciya amana ne kai wallahi ba mu yadda ba irin wannan akaliya ce fa jama'a take maimaituwa da kuma tuhumar cewa wai malamai ba sa gaya wa shugabanni gaskiya abinda matasa suka su ganewa inda ake zuwa gaya wa shugabanni gaskiya daban ne da ake gaya mu malaman nan ni da iya waɗanda na sani suna gaya wa shugabannin abin da za su gaya musu amma shugabannin nan wasu kangararru ne da ba su jin magana kowa sai magana zuciyarsu su ma irin matasan saboda ka malamai sun zama cikin tsakan mai wuya wani ya zaɓi ma yin shiru saboda bai iya tolerating a ci mutuncinsa wani kuma musamman in ka lura da kyau jama'a malaman ɗariƙa ku lura da kyau su kuma suna ta biye ma matasan nan za su dinga magana mai harshen da mutuwa zanga-zanga ba haram ce zanga-zanga kawai je a yi saboda me su abin da suke nema popularity malaman mu na ahlus sunna suna ahlus sunna sune kawai suka bar mutuncin su ya zama karan bara ina ce malami kaman Dr. Sani malami kaman Farfesa Mansur Sokoto malami kaman Dr. Birnin Kudu Bashir Umar Ali kai da duk wanda tije da ka sani cikin malaman nan da yayi magana irin su malam Amin Daurawa duka fa babu wanda aka yi sparing ba in ka je ka bi comment din da jahilai suke yi zagi ake ana tsine musu waɗannan wai sune abin tuhuma jama'a waɗannan sune abin tuhuma idan babanka sa'an su ne yayi wani abu zaka tume shi duk wanda yake wannan magana da uba sa'an waɗannan ko wanda bai ga sa'an su ba ya zai ji idan baban shi ne suka je suka yi wani wata kullalliya ko suka je wani neman aure wani abu ya faru ba yadda kake so ba za ka dawo ka ci gaba da tsine mai albarka mutum irin misali yanzu malam malam jingir na Jos ɗin nan za ka iya tsine ma ka sa'an shi albarka saboda yayi wani abu da baka so Wannan malaman su ne kawai suka haƙura mutuncin sai zama da sauƙi kuma duk masu cewa wai inda albani yana nan kaza albani ma da yana nan shi ma aka aka dinga mai shi ma haƙura yayi da mutuncin nashi aka ta zage shi ba zai yi abin da kuke so ba ku waɗannan wawayen ba zai yi ba wallahi abinda addini ya hukunta shi zai yi wannan fatawar ta cewa ta waye ga shugabanni haramun ne tana nan tun kafin a halicci Najeriya a ƙesa ɗawiya wai bai karanta ta ba a ƙesa me mai ɗawiya yake cewa wala nara al-khuruja ala a'immatina wa wulata umurina wa in jaru ba ma ganin fito na fito da shugabanninmu da masu rike da mukami a cikin mu da sun yi zalunci me ake yanzu ba zaluncin ake yi ba da hawi shekara shi da mutuwa ya fi shekara dubu da mutuwa amma jama'a ku duba ku ga irin wannan tashin hankali da muke ciki saboda haka kuma sai ka ji wani wani ma da sunan malanta yana cewa to ai gashi nan malamai ana ta zagin su kuma shi ma bai tsira ba shi ma gobe ya faɗo na abin da waɗannan jahilan na cikin mu ba sa so shi ma sai sun zage shi gobe zai ce gobe zai faɗi hadisi ya ce dole sai an ba hadisi ko ya faɗi wata fasara ya ce dole sai an bita ko ya faɗi wata magana a siyasa ya ce ita ce ra'ayin shi wallahi shi ba za a kyale shi ba idan yau ya dace da jahilai akan san a yi zanga-zanga saboda haka yake jin daɗin an zagi malamai wanda ba su dace da jahilai akan wannan ra'ayin ba shi ma ya jira gobe in dai wannan shine ma'auni ya jira gobe zai faɗi wani hadisi ko ya fasara wata aya ko ya kawo wata magana kuma su raba gida da jahilan saboda ai an yi lokacin da waɗannan malaman da su da jahilan suke suke sahu ɗaya, shi kuma yake wani sahu to jahilai ba su da ba su da ma'auni na ilimi kuma abin akwai takaici ne mai yawa akwai damuwa a ce waɗanda su suka rage abin da yake mana na alheri a ƙasar nan masu sada mu da alheri duk malamin da ka gan shi fata yake a tsira a je a gamu da Allah lami lafiya to aka ce su ma ba mu kyale su ba su ma ba mu gansa bakin komai ba ko me suka yi mana kawai saboda muna jin yunwa ba abin da suka yi mana kullum wasiya suke mana da alkhairi haka zo ne ya cewa wai jibiri ga jikin malamin ai bai jin yunwa shi malamin wai ga maka malami bai jin yunwa ko bai jin yunwa bai da makwabta bai da ƴan uwa kuma bai da masu zuwa gunshi su ƙara mai aiki fiye da aikin malantar su ce sai ya basu ko sai ya ya sa an basu yanzu ko in aka mutum mutuwa ya nemi malami gagawa idan bai ya da mara lafiya ya nemi malami a yi ruƙuya ko in asibiti ya ce ya nemi malami a zo masallaci a nemi mai taimako idan bai da admission na ɗan shi ya ce malami ya je mai admission ko malami na da wata makaranta irin tamu ɗin nan yawancin malamai sa da makarantu irin waɗannan ya ce dole sai an ba ɗan shi scholarship ko maraya ne in ba bayar ba ya ce ba a yi don Allah duk ba haka suke yi ba ce ba haka albani ya yi ba sannan kuma idan shugabanni suka yi wata magana ba ta mai ba ya ce wai dole sai malamai sun faɗa abin da shi yake so ya faɗa kai jama'a muna rayuwa a wani zamani zamanin da wai jahilai suke so su za su dinga wa malamai abin da za su faɗa shine naga wanda jiya da magariba ana ana tattaunawa yake cewa to ana ta cewa jahilai suna ta kaza kaza yace to shi abin da yake abin mai sauki ka san dattawa da suka dade a duniya sun iya magana mala yace abu ne mai sauki wanda da yake ganin malaman nan ba su iya ba to me hana shi ya je ya karatu ya zama malami mana sai ya zo abin da suka kasa ai ai ce ni ko nace gaskiya ne gaskiya ne baba ina gefe ce baba gaskiya ka faɗa wallahi wato duk wanda yake ganin malaman yanzu sun gaza daga abin da ya kamata su yi ai yana da rai da lafiyar shi ya aje abin da yake je da kufa ya koyi karatu in ya fito a malami to sai go sai kawo wannan revolution din a cikin malanta na na abin da malamai suka kasa haka ibnu hazim yayi ko sai ya je irin ibnu hazim ya ce to ni ma sai na zama malami wallahi amma kana jahilin ka kinni mutane sun yi karatu sun firfire a kai ka ce wai dole abin da kai ka yarda da shi shi za su faɗa ba haka ba sunansu maciya amana sunansu kaza da kaza Allah ubangiji ya kyauta Allah kuma ya tsare mana imanin mu Allah kuma ya hana mu ganin aibi da kurakuran mutanen kirki da dattawan cikin mu waɗanda Allah ya sa su ne suka zama jagororin mu na addini da shugaban da shugabanci ubangiji Allah ka sa su zama mutanen kirki malam yake cewa wa da sana shamu ibn ammarin قال حدثنا عبد الحميد ابن ابي الاشرين عبد الحميد ابن حبيب كنا عن عن الاوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي قال عن الاوزاعي يتي حدثنا الزهري مال محمد بن شهاب الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن والضحاك ابن قيس الضحاك ابن قيس din tare da muka ji daya daga cikin wato ana iya cewa dhahak cikin kananan sahabbai yake ya rasu a shekara ta 64 bayan hijira yana daga cikin shugabanni Ah, mahaya dawakai jarumai al-imamu nasai ya fitar da hadisinsa an ce shi yau mu'awiya sallar gawa daga baya ya so ya zama halifa shi ma aka ta rigima da shi ƙarshe dai aka kashe shi a wani rikici a waccan shekara ta 64 ba ba za mu dogon bayani akai ba to shine ke riwaya daga Abi Sa'id al-Khudri kala yace bainama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin yaqsimu qasaman annabi na rabon ganima قال له ذو الخويسرة رجل من بني تميم سي ذو الخويسرة يتي يا رسول الله عدل أي عدل يا من زن الله قال النبي يتي ومن لم إن لم أعدل canka ka taɓe idan ban yi adalci ba wa zai yi faƙala umaru faƙama umaru faƙala ya rasulallah da'ani e idan li yace annabi ka bani dama fal adribu unuqahu in sare wuyansa faƙala manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam la haka inna lahu ashaban ya haƙiru ahadukum salatahu inda salatihim yana da wasu jama'a ɗayan kun ya ga sallar su sai rena sallar sa wa siyamahu ma asyamihim in kaga azumin sai ka rena naka yamruquna min ad-dini yana suna fita daga addinin musulunci fit kama yamruqu sahmu min ar-ramiyya kama yadda kibiya ke fita daga ainihin wato a kube daga daga daga daga baka yanzuru ila naslihi idan ya fita sai a duba wajen tsinin fala yujadu shay'un ba za a ga komai ba kuma yanzuru ila fawqihi sana a duba saman fala yujadu shay'un ba za a ga komai ba sabqal farthi wad dami wannan kinaya ce wato ya fita kaman fitar wato abin nan irin yadda a a abin nan yake makalewa alfarth min baini farthin wa damin tsakanin jini da bayan gida ake juyawa a samu nono nan da nan kinayatun an adami ta'alluqi shay wato yadda yadda nono yake ya juye daga a abin nan a min baini farathin wa damin labanan khalisan ba za ka ga wani asari na waɗancan maddan nashi ba shi ma an yi mishi conversion da muka ja wancan karatun go to yakhrujuna ala hini fatratin minan nasi lokacin da za su fito lokacin akwai karancin malamai yawan masu surutu da karancin malamai wannan ma wata siffa ce cewa ba a samun khawarija sai an samu karancin malamai rabbaniyo waɗanda suka tsaya suka zage suna karantar da addini to sannan mu kalla abin da yake cewa a can baya za ga sallar su kare na taka kaga azumin su kare na naka ta fuska biyu ko dai ta yawan sallah ko kuma ta ingancin sallah idan ɗayansa yana sallah tsayuwarsa da tilawarsa da ƙabdunsa za ga kai masha Allah no shakin ko kuma yawan maimaita sallarsa quantity kenan quantity ko quality duka to haka wajen azumi yawan azuminsa ko kuma taka tsantsan da kame wasu lokacin azumi to za ga 'yan bid'a suna ɗaukan wannan matsayin zari'a suna suka ahlus sunna wanda zalunci ne kuma domin ka bi tarihi za ka tarar malaman musulunci game da makaranta cikin azumi suna da yawan sallah da yawan ibada ai ba ita kadai bace siffar sai an hada sufofin gaba daya ƙuruciya jahilci da yawan ibada akan jahilcin amma idan mutum yana yawan ibada ba akan jahilci ba ba akan ƙuruciya ba ba akan wauta ba bai haɗa wannan tsofin ba saboda haka ba za a zarge shi akan wannan ba yace ayatuhum rajulun adja akwai cikin su alamar wani mutum adja adja'u shine wato wanda yake da idanu waɗanda suke baƙaƙe mai idanu baƙaƙe kamar yana shaye-shaye ihda dai mithlu sariyul mar'a ɗaya gaske gaskiya hannayen shi ɗan dungulmi ne kamar nonon mace au ko kuma yace kalbada'ati tadardar kamar wani gaba wata ke rawa qala abu sa'idun ashhadu abu sa'id yake cewa na shaida da samitu hadha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na ji wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ashhadu kuma na shaida anni kuntu ma ali radiyallahu anhu hina qatalahum sanda ali ya yaki waɗannan ina tare da shi faltamasa fil qatla faltumisa fil qatla akai ta neman wannan mutumin cikin gawawaki fa utiya bihi ala na'atil ladhi na'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aka zo da shi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta wannan hadisi yana cikin sahih bukhari da kuma a afun yana cikin littafin abin nan kai adabul mufrad na imam bukhari da kuma muslim imam ahmad ibn hanbal da sunan nasai a cikin khasa'is da bayhaqi a cikin dalailun nubuwa kaman dai wancan ne malam ya sake cewa hadathana ibn abi nam abi ibn abi umar muhammad ibn abdullah kenan ibn abi umar قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني Sanani kenan wa ابن Ibn آه عبد الله ابن معاذ ابن معاذ الأنبري an ma'amar ibnu rashid as-san'ani an zuhuri wato muhammad ibnu muslim ibnu shahab an abi salamata ibn abdurrahman an abi sa'idin wannan ne ma take zuwa ga abi sa'idin din shi ma dai an annabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu wa qala annabi yace wa ayatuhum rajulun aswad wani mutum baki fi ihda yadayhi mithlu sadayil mar'a a ɗaya daga cikin hannayensa kamar nonon mace wannan ita riwaya ita ce ke cikin littafin bukhari da musulun imami ahmad ibn hanbal wa sana muhammad ibn abdurrahim wato ibn abi zuhairin kenan abu yahya al-adwi wanda ya rasu 255 yana da hadisi a cikin bukhari da abu dauda da tirmidhi da nasa'i haddathana sa'id ibn sulaiman haddathana khalaf ibn khalifa khalaf ibn khalifa abu ahmad kenan al-ashja'i ah, wanda yana da hadisi a cikin muslim ah, mutaba'a da al'arba'a qala suna ya ibnu yazid kala yace kuntu mahbusan fi sijini an taba rufe ni a gidan yari ana wal farasdaq ni da mawaƙin nan wani mawaƙi dan tabara mai suna al farasdaq fi yadai malik ibn malik ibn al munzir wanda yasa kama mu wani wani kwamishina ne ko komanda ko wani makamancin haka mai suna malik ibn al munzir fa qala al farasdaq fi sijini sai wannan mawaki yake faɗa a cikin gidan yarin yana cewa ya aba haya ya haya ya kai malam ya haya. in kuntu kadhiban fala akhrajani Allah min sijil kaji magana in tanta bara yace ya rantse da Allah in ƙarya yake kada Allah ya sa ya fita daga gidan yarin ita magana da babu kyau din wala anjani baina dai malikin kuma kada Allah ya sa ya tsira a hannun maliku din wa kana khafu, kuma yana jin tsoron maliku din fa saboda wani mutuci ne in lam akun ataitu aba hurairata labarin da zai bare wannan muguwar rantsuwa yace in ba da gaske ba ne. ya je gun Abu Huraira wa Aba Sa'idin da Abu Sa'idin fa qultu nace da su inni rajulun min ahli al mashriq ni mutumin gabas ne wato mutumin Iraki wa inna qauman yakhrujuna alaina akwai wanda suke mana bandage suna kashe mu fa yaqulna suna cewa man qala la ilaha illallah wa ya'manu man siwaku eh fa yaqtuluna man qala la ilaha illallah suna kashe duk wanda ya faɗi kalmar shahada wa ya amanu man siwahu minan nas wanda ba musulmi ba kuma su kyale shi irin da yan boko haram suke da fa qala suka ce wato da Abu Huraira da Abu Sa'id suka ce wa illa la najjani Allah as-sijna ya sake cewa in ba su faɗi wannan amsar da zan faɗa ba kada Allah ya sa ya tsira daga gidan yaron nan suka ce sami'ina khalilana Abu Huraira da Abu Sa'id suka ce mun ji Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam masoyin mu babba yana cewa man qatalahum falahu ajru shahidi wanda ya kashe waɗannan ƴan kalakatan ya samu ladan shahidi wa man qataluhu falahu ajru shahidaini wanda su suka kashe ya samu ladan shahidai guda biyu ka ji a faras daku ya kawo ni sabon karatu duk da wannan rantsa-rantsai da wajen kafa uku ba za a karba ba saboda mutum ne mai rauni baya daga cikin mazaje da ake karɓar riwayarsu ibnu hibbana ya kawo shi a cikin kitabu du'afa'i wal matrukina min al muhaddithina yake cewa kana qadhafan lil musanati ya kasance mai yawan yin kazafi ga mata katangagu a cikin waƙarsa fa yajibu mujanabatu wajibi ne a guje mushi mawaki mawaki ne irin su gambu irin su almakahu irin su dan anace irin waɗannan da ba sa rike abin da za su fara irin su shata kaga wani ba da an sha hadisi a wurin su ko a ce a ba su limanci ko a ajagawa a ce su shiga gaba ko a sasa kwamitin islamiyya kaga duk ba zai yi wannan ko ba haka ba jama'a to da haka dan me za a sha hadisi a hannun shi da haka malamai suka ce dole a guje mishi wa mujanabatu riwayatihi mujanabatu riwayatihi kama fil lisan kamar yadda ke cikin lisan mizan baya ga shi kuma akwai khalaf ibn khalifa wanda shi ma mukhtaliti ne ah, al-imam tabarani ya fitar da wannan riwaya a cikin mujamul awsat wannan kuma yana nuna maka wato haɗarin ka zama mutum banza kenan yanzu kaga tun da aka fara karatun littafin nan ka ji wani mai riwaya da ya irin wannan muguwar rantsuwa kafin ya bada hadisin me yasa yake saboda shi ma ya san ba mahallin fiƙa bane shi ya kamata ka zama mutumin kirki kowane malami sai ya ce wane ne ya koya mana Ba ya sa buƙatar rantsuwa a je abinci, ka ɗabi'a su a karɓa amma shi saboda ya san mutumin banza ne shi je a cikin riwaya ɗaya yake cewa in ƙarya ne kada Allah ya sa ya fita daga yarin nan in ƙarya ne kada Allah ya kare shi daga sharrin wanda ya sa a kama shi in ƙarya ne kada Allah ya sa ya fita to ka lura duk wanda zaka ji ya ce in ƙarya ne kwaron kwaza ta faɗo mishi in ƙarya ne in ƙarya yake uban shi da uwar shi zana suka yi suka haife shi in ƙarya ne kada Allah ya sa ya tashi daga nan wajen to ka fara tunanin ƙarya ce dan in ba rani me ya kawo ba rani ba za ka ji mutumin kirki ya zo ba da labari yana irin wannan muguwar alkaba'i wannan farazza daga yana jin wanda suke karatun adabi sun san shi malami ne afuwan mawaki ne dan tabara kamar yadda na faɗa bai da dan dan dan dan dandamali ne irin dandamalin wato waka din nan na rashin mutunci kamar kace irin gidan gala din mawaki ne na fada Allah Allah Allah ya gafarta mai ya mutu Razaki ne ma Kirista ko Kirista ne ko musulmi ne ma ha manta wallahi wa zai tunawa a cikin su akwai aka akdal shine Kirista ko su uku ne ma ta kadaran Jarir Akdal da Farazdak mawaƙa ne a fadar sarakunan banu umayya to al-akhtal a cikinsa shine kirista mai yawo da ƙwanƙwamimin cross a wuyan shi su kuma waɗannan musulmai ne amma dai ga yanayinsu to Allah ya gafarta mashi tunda musulmi ne malam ya sake cewa wa da sana abubakarin kala da sana affan malam abubakar ibn abi shaiba ya ba mu hadisi daga affan ibn muslim kala da sana hammad ibn salama daga hammad dan salama dan dinar an ata ibn sa'ib daga malam ata dan sa'ib an bilal ibn buqtar al-basri kenan bilal ibn buqtar al-basri ana bi bakarata daga sayyidina abu bakarata malamin nan cikin sahabbai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama utiya bi dananira faqasamaha an zo wa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu kuɗaɗe na zinariya sai yana tarbawa mutane yana ta bayarwa wa kullu ma qabada qabdatan nazara an yaminihi ka annahu yu'amiru ahadan idan annabi ya danko sai a ga ya kalli dama ya kalli hagu kamar yana neman amiru yana neman jin ta bakin wani ya kalli daman shi ce ya wa kake gani ya kamata a ba wa ya dace a ba ko kuma ka annahu yu'amir kamar yana neman ina wane yake i'timar nema qala Hamadu, wa indahu rajulun aswadu mat'umu sha'ri yana da wani mutum a kusa da shi akwai wani mutum baki wanda yake mat'umu sha'ar wato wanda ya salsale kanshi shine mat'um ma'ana ko dai salsalewa daga tushe shine yin kwalkwabo da aka ce simatu at tahliqu ko ko kuma mat'um wanda ya tifke gashin kansa ya ainihin wato yi mishi ya tumbuke shi ya tufko shi gaba ɗaya mai da shi wuri guda ɗaya alaihi thawbani Dani, ya sa tufa guda biyu asin da asin farare baina ainihi a goshinsa atharu sujudi ga taban sallan ga kulun sallan so irin wannan kulu na sallah yawan sujuda zai nuna cewa ka fi kowa sallah hala fata kace wanda take bata da resistance tana da tauri da kai sujuda kawai sai ta bushe ta yi kulu akwai wanda yake da irin wannan halitta ko to wai ka a ce shikenan ai yafi kowa sallah yafi kowa imani ka je irin ka tobar da yi wa qala wannan mutumi sai ya ce ya muhammad ya kira manzo Allah da sunan shi gaya saboda rashin hankali ma adalta hadha mundu yau yau dai babu adalci a wannan abin da ake la hawla wala quwwata illa billah qala mai riwaya yake cewa ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fushi wa qala yace man ya adil alaikum ba'di to bayan ni wa zai adalci kenan faqalu ya rasulullah ala naqtuluhu suka ce manzo Allah ba ma kashe shi ba wannan ya zo da sigar jami'i saboda Umar ya faɗa a wata riwaya kuma wani ina jin sayyidina ali ko abu sa'id shi ma ya faɗi faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la kada ku kashe shi inna hadha wa ashabahu wannan da mutanansa wata fa'ida anan shine ana iya danganta wasu al'umma zuwa ga wani mutum ko da bai zamani da su kamar yadda qur'ani in ka zo bakara aka yi ta cewa kun yi kaza kun yi kaza ma yahudawan madina alhalin kakanninsu ne suka yi kun yi kisa kun ta Musa kun ce kaza kun ce kaza wa idh qultum ya Musa wa idh ba'altu wa idh qataltum nafsan amma ba su wanda ake ce musu ku din kun kun ba su suka yi ba kakannin su ne na can da wuri to haka yanzu aka ce wasu ƴan tatsi ne yanzu kuma suke zamanin su kamar irin waɗannan ƴan ƴan ƴan ba ba hadisin na na na, na yankin Katsina suna nan a dutsen ma sai a ce musu ƴan tatsi ne kuma su ba san me tatsi na ba wancan na Kano da aka kashe ko a ce ma wasu ƴan kawarija 'yan ƙalaƙatu, kuma su ba ƙalaƙatan suke fada ba amma irin ra'ayin haka a ce ma wasu cikin 'yan shi'a rafida a ce musu saba'iyya kuma duk da haka ba shi suke bi ba da ire-iren su to ya halasta idan aiki ya daya na min ad-dini za su fice daga musulunci kama yamruqu samu min ar-ramiyya la ya'taqiluna min al-islami bi shay'in ya la ta'allaquna min al-islami bi shay'in ba sa ba sa rike da komai na musulunci wannan riwaya isnadin ta yana da rauni saboda raunin ata ibnu sa'ib wanda sami ikhtilati da kuma bilal ibnu abin nan buktar wanda ibnu hibana ya ambace shi a cikin sikat yake cewa lam yarwi anhu illa ata fa huwa majhul to amma kaga isnadi ne da ke a cikin mutaba'at bai gushe ba yana kawo mana su al-imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi a cikin musnadinsa wa da sana Abu Hatim ga wani bujimi ko? Abu Hatim ar kenan Muhammad dan Idrisa Allah ya gafarta mishi yace sana asbag ibn al-Faraj wannan Asbagu ibn al-Faraj babban malami ne ya samu abin nan jinkirin fita neman karatu saboda haka Maliku ya kubuce masa da sa'annin Maliku zaka zaga sa daga ɗaliban Maliku ne kamar da muke gani anan daga Ibn Wahab Abdullahi dan Wahab an Amr ibn al-Harith an bukair ibn abdullahi ibn uh, ashaj an busur ibn sa'id al-madani kenan shi kuma yace an ubaidillahi ibn abi rafi'in mullahi dan abi rafi yake cewa wannan tabi'i ne dan sahabbai ne innal haruriyata hajat wa huwa ma'a ali ibn abi talib annal haruriyata cewa lalle haruriya sun kawo farmaki shi tare da sayyidina ali faqalu suka ce la hukuma illa lillah babu hukuma sai ta Allah Islam only fa aliyun ali sai ali yace kalimatu haqqin urida biha batilun magana gaskiya amma an faɗa dan mummunan ƙasadi. inna Rasulallah sallallahu alaihi wasallama safa nasan wa ashara ila khalfa ila khalfi lalle annabi sallallahu alaihi ya siffanta wasu mutane ya nuna bayan shi yace a bayana wato bayan shuɗewata min abgadi lahi ilai yace waɗannan mutane da za su zo suna daga cikin bayi da Allah ya fi jin haushinsa cikin halittu fihim aswadu akwai wani baƙin fata ihda yadaihi tabyun tabyu shatin wato ɗaya daga cikin hannunsa kaman hantsar akuya tana rawa kenan au hamlatu thadin ko kuma kaman tudun tudun mama wannan isnadi isnadi ne wanda yake a lahiyar salau kamar da muke gani Kala abu abdullah abu abdullah yace kala abdullahi wa ana hadirun zalika abdullahi dar abi rafi kenan wa ana hadirun zalika min umurihim ni na shaida wannan kuma na ga magana aliyu game da su wannan isnadi muka ce isnadi ne wato tantagarya mai kyau eh saboda babu wata illa game da shi al-imamu muslim ya rawaito hadisin da bai haƙi a cikin sunan ɗinsa da al nasai a cikin khasa'isun khasa'isu ali وحدثنا سعيد ابن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق من سيرة كنا عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر جيك عمار بن ياسر عن مقسم ابن أبي قاسم عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن عاص وحدثنا وأم محمد يا جون إسنادي كنا وأم محمد ابن علي بن حسين أبو عبد الله الجوفي كنا وعن عبد الله ابن أبي نجيه قال يتي تكلم يومئذ رجل لم يسمعه إلا محمد بن علي قال wani mutum yayi magana babu wanda ya ji shi sai Muhammad dan Ali qala yace huwa zul khuwaisira yace zul khuwaisira ne na'am ha lam yusammihi go na'am lam yusammihi illa Muhammad Ali shine ambace shi kawai qala yace huwa zul khuwaisira rajulun min bani tamim faƙala ya ce ya muhammad wannan mutumi ɗan tawaye ya ce kai annabi muhammadu ya ma annabi wannan mugun kira qad ra'aytu ma sana'ata fi hadal yau na tsaya na lura abin da kake a yau ɗin nan ba adalci ne. wannan abin da ake ba kirki ne. wannan mutumi ba da hankali malam faƙala rasulullahi sallallahu alaihi Sallama sai annabi ya ce ajal fa kaifa ra'aita Ok to me ka gana yi qala lam araka lam araka adilta kai wato abin yana da nauyi malam in ba dan karatu wannan ba za ka so ma ka ga wannan hadisin saboda akwai jin damuwa a ran musulmi ka ji ana wa annabi wannan rashin hankali fagadiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi ya fishe ce wai haka kai can rayuwarka idan lam yakun al adlu indi fa inda man idan babu adalci a tare da ni to ina zaka same shi fa qala al muslimuna ya rasulullah afala naqtuluhu suka ce ya manzo Allah wannan a kashe shi kawai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabi ya ce da uhu kun ga annabi bai ce ba hukuncin kisa bane akan shi amma ya duba wata maslaha ne fa innahu sayakunu lahu shi'atun zai samu wasu mabiya wasu tawaga wasu marasa kirki ya yakhrujuna min ad masu ficewa daga musulunci kama yakhruju samu min ar-ramiya daga abin harbin yanzuru yunzur fi nasli fala yanzuru fi nasri fa yajidu za a kalli tsinin ba za a ga komai ba wa yanzuru fil qadihi a kalli wato gwafar ba ga komai ba fa shay'un thumma yanzuru fil fawqi a kalli saman ba za a komai ba fa shay'un sabaq farsi wad dami irin gaggawa da ake samu tsakanin wato a bayan gari da jini da suke rikicewa su juya su koma nono wannan hadisi hadisi ne da yake isnaduhu hasan saboda Muhammad ibn Ishaq وحدثنا محمد بن منصور محمد بن منصور ابن داود ابن إبراهيم الطوسي كان ما لم داود أني النسائي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا an ibn ishaq abu ubaida kaga muhammad ibn ishaq anan ya ya ya sarraha ta hadisi ko wannan mutabar ta zo da ta zo da sarrahawa yace haddasani abu ubaidata muhammad ibn ammar ibn yasir an miksam ibn al-qasim maula abdullahi ibn al-harith ibn nawfal bawa ne ga wannan malam kala yace kharajtu ana wa talid ibn kilab al mun fita mu biyu da malam talid ibn kilab al-laythi hatta ataina abdullahi ibn amr muka samu abdullahi dan amr wa huwa yatufu bil baiti yana tawafi mu'allikan na alaihi biyadaihi yana rike da wato abin nan takalmansa a hannunsa saboda ba a yin dawafi da takalmi ana so a cire fa qulna lahu sai na ce da shi law hadarta rasul hal hadarta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina kallamahu tamimi yawma hunain wato neman a ilimi a gun masu shi Allah gafarta malam shin kana nan ranar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fuskanci wannan jarabawa da wancan mutum batami ne ya mishi magana banza hala na'am yace ina nan yawma hunaini kenan aqbala rajulun min bani tamim mutum ne ya a cikin rundunar banu tamim yuqal lahu zul khuwaisira ana ce da shi zul khuwaisira fa waqafa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaga a cikin rundunar annabi yake so ba tilas bane dan mutum yana cikin mutanen kirki ya zama kirkin shi ya kai nasu yace wa huwa yu'tin nas annabi yana rabawa fa qala yace ya muhammad kad ra'aytu ma sana'ata hadha al-yawm ni fa naga abin da kake yau din nan qala nabi ya ce sallallahu sallama ajal fa kaifa ra'aita me ka gani qala lam araka adilta ba a adalci qala fa gadiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya fushi yake cewa fa qala annabi ya ce wai haka in lam yakun al adl indi fa inda man yakun kai can ka in bana adalci wa zai fa qala umar ya rasulullah umar ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama afala naqtulu qala nabi ya ce la da'uhu kubashi fa innahu sayakun lahu shi'atun yata'ammaquna fid din zai yi wasu jama'a masu zafin kai da zurfafawa da rikicin addini hatta yakhruju minhu za su je su ta zafin ka addini har su fice daga addinin kama yakhruju sahmu min ramiya kaman fitar wato mashi daga kibiya yanzuru fi nasli fala yajidu shay'an za a duba tsinin ba a ga komai ba thumma yanzuru fil qadhi a duba kafin ba a ga komai ba fala yajidu shay'un sabaqal farasi waddami wannan isnadi ne kyakkyawa yana cikin musnadul imami Ahmad ibnu Hanbal to duk dai riwayoyin ne yana ta ƙara maimaita mana kamar al'ada shi zai ta kawowa ya ta kawowa saboda abin so yake sai ya shiga jikinka ka fahimta kuma ka gane ba magana ce da aka yi a wuri ɗaya ko biyu ba hadisai ne da riwayoyi ga sunan masu yawa kwarai da gaske zai ci gaba da mana wannan karatu a darasa masu zuwa wanda insha Allah za mu ji darasi akan khawarija da murji'a da rafida da sauran abubuwa da suka shafi waɗannan gingima gingiman bidiyoyi Allah ubangiji ya gafarta ma malam Ibn abi asim da sauran malamanmu wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah Ah, jama'a afuwan da Allah dan ta'aliki kaɗan yau na so mu fara karatu da wuri